Ajiyar zuciya Hafsa ta sauke a lokacin da suka harba motar su kan titi. Tana jin jingina da bayan kujerar motar tana kuma ta adadin rashin kara na danginta wanda a bayyane yake suna murna ne da tafiyarta. Domin tana iya ganin shimfiɗaɗɗen murmushi a kan fuskar matan gidansu, kamar yadda take hango Asma'u amarya da take taka rawa tana juyawa. Ita kanta Hafsa ta sani ta fitini rayuwar amaryar mahaifin nasu. wadda a zaman mako ɗayan da ta yi sai da ta hana ta wata yawaro da kuma kafa mata karan zuka akan yin girki da nama a ranar girkinta wadda kuma ba ta da zaɓin da ya wuce wa gujewa hakan kamar da yadda take ga tana fifita sauran matan mahaifin nata murmushi dai mai sauti wanda ya haddasa lotsawar matinta idanunta suka zurma ciki kafin da dawo cinta, ta ji saukar hannun nasir nasar a cikin nata Wannan marmashin duk na menene amaryata ko duk nawa ne? Ya yi magana yana kashe idanuwansa ɗaya da kuma kwantar da kansa zuwa kafaɗarta. Ƙarya ba ɗabi'arta ba ce shi yasa ba ta jin ko a yanzu za ta iya masa ita. Ina tuna yadda 'yan gidanmu ke murna da tafiyata ne. Ta ba shi amsa tana dariya. Shi ma dariyar ya yi o oh, hafsa rigima. Dama ɗaga hannun da suke miki ba na alhini ba ne ashe? Kai ta jinjina tana ƙara kwantar da kanta a jikinsa. Da na alhini ne, ai da an samu ‘yan rakiya, ka san me ake kira da Allah raka taki gona? To irin wannan suka min. Ta ƙara magana tana dariya da da shaƙar gajeren hancinta. Kina da kyau sosai amma mutane sun kasa gane kin naki kamar yadda na san zuciyar kina da kyau sosai. Na daɗe da sanin haka nasu shi yasa ba na damuwa wani ya taya. Ba na damuwa wani ya taya ni sanin abin da ya shafi rayuwata. Kallon ta ya ɗan lokaci kafin ya furzar da iska a bakinsa amma kuma ai ba lallai ya zama kin kai yadda kike tunani ba ne. Mugun halin da kike da shi ya fi tasiri fiye da na kirkin ki. Ya magana da murmushi da ƙoƙarin ba ta haushi kamar yadda ta gwale shi a lokacin da yake yabanta Duk da cewa ba wai wannan ne karo na farko da ta taɓa gwale shi ba idan ya yabe ta, amma kuma ga mamakinsa sai ya ga ta yi murmushi ta ɗora hannunta a kan kyakkyawar fatar bakinsa. ba tare da kunya da kuma tunanin direban da ke tuƙa su ba. Na sani Nasir, amma duk da haka idan aka haɗa halayyata da taka, abu ne da ciki da tazara mai yawa. Ko ba komai, ni za a iya samun mutane biyu da za su yabe ni, saɓanin kai da ban taɓa jin ko mutum ɗaya ya faɗi kalmar alkhairinka ba. Murmushi dai tana zagaye hannunta a kan kyakkyawar sajen da ke fuskarsa. Tana kashe masa ido guda ɗaya, amma Ni ban damu da hakan ba, a hakan nake son ka da kuma ganin kyanka. Ta gama magana tana hura masa iska a bakin bakinsa wadda ta haddasa masa haɗiye maganar da ya niyya. Wato a rayuwa ya ga matan aure kala-kala wayayin da suka amsa sunansu na mata, ya kuma ma'amalance su da kyakkyawar ma'amala daidai da ɗabi'arsa. A ƙarshe ya watsar da su kamar gasasshiyar masarar da ta bushe aka gasa ta. Sai dai duk da hakan bai ga ko da mai rabin rabin halayyar Hafsa ba. Zuciyarta a dake take kamar yadda idanuwanta suke a bushe da rashin tsoro ko shakka na abin da za ta faɗa wa mutum. Hasali ma duk abin da ya zo gare ta tana faɗarsa ne kanta tsaye ba tare da ta auna shi a cikin ma'auni mai kyau ba. Ina fatan kin shirya zama da Nasir Nasar. Ya jefa mata tambayar cike da umancinsa sai dai ita ma ta amsa sunan uwar shedan. Ta ba shi amsar da ta dace da shi ɗin fiye da yadda za a kira shiri da shiryawa. An Hannunsa ya matse a cikin nata da ɗan ƙarfi yana kuma shimfiɗa kyakkyawan murmushi a kan fuskarsa. Daga bisani ya jingina a jikin kujera yana numshe idanuwansa ba don ya yi bacci ba, sai dai yana wa ƙwaƙwalwarsa damar nazartar kalaman Hafsa Kamaluddin Muhammad. Har kuma zuwa lokacin da aka shigar da ita katafaren gidan nasu na ɗin da ke garin Sokoto. Ba ta ji ya sake yin magana ba, sai da direban ya kashe motar ya fita ya ba su waje. Hakan ya ba wa Hafsa damar ɗora laɓanta a kan nasa kamar za ta sumbace shi, sai kuma ta hura masa iska a kan shi. Wanda ya sa shi buɗe idanuwansa ya ɗora su akan da take dab da shi, har numfashinsu na haɗuwa. Fuska ta ɗan yamutsa ta fara magana na so na tashe ka da sumbata ne sai na tuna ashe ban fara da taura kazar amarci na ba. Idanuwa sai ya limshe ya sake bude su akan ta kafin kuma ta maza. Ya kusantar da bakinsa zuwa nata sai da ya tsotse ta san ransa sannan ya sake ta ta fara mai da numfashi. Abin har da kwace da kuma nuna karfi. Ta yi magana tana hararsa na riga na biya sadaki an kuma ɗaura ga ki a harabar gidana a cikin motata. Amma kina min maganar wata kaza. Ya yi maganar yana yamutsa fuskarsa. ƙananan idanuwanta ta nutsar da su ciki tana kai kallonsa gare shi. sadaki daban kazar amarya daban nasa da haka a kawo min manyan kaji na kafin a haura ƙasusuwana ta gama magana tana kanne idanuwanta ya kuma lasan labbansa wanda hakan ya haddasa mata wata fitina da bai san yana da ita ba kai anya mata irin hafsa na da yawa a duniya duk da ya san bazaura ce amma ai ya auri zaurawa da yawa kuma sun nuna kunyarsu da kawaici a kansu a ranarsa ta farko amma wannan so take yi ta feƙar da shi ina ne sashi na maganar ta ta dawo da shi daga dogon tunanin da ya lula da ida ya mata nuni da ɓangaren nata wanda hakan ya sa ta ɓalle murfin ƙofar ta fita wanda fitar tata ta yi daidai da ƙarasowar gwaggo dama ita ta taho a shi yau ba dole ba ina aka taɓa kawo amarya zigidi zigidi babu wani nata Ai sai da Lewa Kamalu fata-fata da matansa shi ne ya ɗoni da Lubabatu da Abu mu zo mu ga gida mu kuma raka ke. Ayya koko ai da baki wahalar su ba duk da haka dai na gode sosai. Ta yi magana tana rungume koko da kuma kama hannun Anti Lubabatu. Matar yaya barka da zuwa. Ta yi magana tana rungume Anti Lubabatun da take murmushi. Bayan tara muka zo wani barka kuma zaki mana. Mu je dai mu take miki baya don gwaggo ta ce amarya ko ta buzuzu ce tana da ayarinta. Daga haka ta riƙe hannunta duk da sai da ta ƙarasa kusa da Baba Abu, matar Alhaji Malam. Barka matar Malam masu cin miya ba nama. Kai. Kai Abu ta girgiza tana dariya don zuwa yanzu abin Hafsa ya daina ba su mamaki da takaici. Wani lokacin tana faɗar gaskiya ne da idan ba a yi dace ba sai a ɗauka ƙarya ne take faɗa. Amma a wannan lokacin da kowa ke cewa Hafsa ta auri miji daidai ita tana fatan Allah ya saba halayyar su na zaman tare ya kuma haɗe ya kuma kaɗe fitintinu na zaman taron. Sai da suka shiga sashin ta suka zazzagaye ko ina yayi san barka. Gida ne babban gida na masu kuɗin da suka amsa sunan masu kuɗi. Komai na more rayuwa akwai shi a gidan. Zaman su ba jimawa ma'aikata suka fara shigo musu da abinci da abin sha. Suna ba su tabbacin daga uwar gidan Nasir ne. Godiya suka mata, su gurgu na yaba halinta da kuma sa mata albarka. Har zuwa lokacin da suka gama cin abinci Lababatu ta gyara wajen tsaf. A lokacin ne kuma uwar gidan ta shigo ita da ƙawayenta guda biyu. A nutse take tafiya da wani rantsatsen les ɗin da ya amsa sunansa. Ko ina a jikinta a haɗe yake da kayan ado na ƙawa. Daga kan sarƙa abin hannu ɗan kunnaye ga kuma wani ni'imtaccen ƙamshi da ke tashi a jikinta. Baƙa ce wadda baƙinta mai kyau ne mai sheki tana da idanuwa matsagaita masu ruwan madara da ɗigon baƙi. Sai dogon hancinta da ya taimaka ya ƙawata mulmulalliyar fuskar da take ɗauke da ƙaramin baki. Gashin idonta ba su da yawa kamar yadda na girarta ma ba su da yawa, sai dai murmushin da take shimfiɗawa a fuskarta ya ƙara ƙawata fuskarta da mata kyau musamman da jerarin fararen haƙoranta suka bayyana. Muryarta na da sanyi kwarai kamar yadda ita ma take da sanyi a komai na rayuwarta. Wannan ya ba wa nasu damar aza kowace shara a kanta. Su kansu su gwaggo sun yaba da hankalinta suna kuma fatan zaman su zai ɗore da Hafsa. Har zuwa lokacin da ta tashi da zummar tafiya su gwaggo na jero mata godiya da kuma albarka. Suna ta ƙara dannarsu a kan haƙƙin zaman tare. Daga nan su ma suka tattara suka tafi don sun cewa za su kwana a nan ba gara su je gidan Adda Halima su kwana. Jin sunan Adda Haliman ya sa Hafsa murmushi ko ya take yanzu? Ga su dai a gari ɗaya ko za su sake haɗuwa? Tafiyarsu babu daɗewa Nasir ya zo hannayensa ɗauke da manyan ledoji, fuskarsa ɗauke da shimfiɗaɗɗen murmushi. Kai tsaye ɗakin ya shige jin bai ganta a falo ba, ya shiga ɗakin. Da mamaki sai ya ganta zaune a gaban gado tana murza ɗaurin kwali. Ta saka wani material fari mai mai feshin jajayen fulawa. Hannayensa ya haɗe a ƙirjinsa yana kiyasta adadin haɗuwar da Hafsa ke da shi. Yakan ji mamaki da aka lissafa masa adadin auren da ta da kuma yaran da take da su. Kana tsaye ne kana yaban kyau na madadin ka zo ka faɗa min yadda na kyan kai tsaye. Maganar ta dawo da shi daga duniya tunanin da ya lula. Hakan kuma ya sa ya taka ƙafafuwansa ya tsaya a bayanta yana kallonta ta cikin madubin. Da sauko da fuskarsa daidai tata suna kallon fuskokinsa a cikin madubin. Kyau da kanki idan ya kalle ki zai falfala da gudu ne ya fusa shi yasa a faɗe shi a kanki kamar ya yi kaɗan balle kuma a yanzu da ya haɗu da kyakkyawar fuskar Nasir Nasir. Na san abin zai zarta, zai zarta kalaman faɗa a baka. Ya magana yana kanna idanuwansa ɗaya da kuma kai bakinsa sai tunta ya sumbace ta. Marmishi dai tana girgiza kanta tana son faɗar wani abu. Wani abu mai girma amma kuma bata san ta ina za ta fara ba. Za dai ta yi shiru ne har zuwa lokacin da buƙatar ga kazar amarcin kinan na kawo miki. Ya yi magana yana nuni da hannunsa ga inda ya ajiye kajin. Kai ta gida tana miƙewa a tsaye a kan ƙafafuwanta kafin ta jiyo ta fuskance shi tana kallon sa. Sai kuma ta sosa girarta guda ɗaya tana faɗaɗa murmushi a kan fuskarta. Ka yi ƙoƙari sosai. Ta faɗa tana giftawa ta gabansa. Wanda ƙamshin turaren da ke jikinta ya ƙara nutsuwar natsuwarsa har sai da ya kamo ta ya dawo da ita. Ina gani ya kamata a kula da cin kazan na, har sai in an kula da Nasir. Ya yi magana yana cusa kansa tsakanin wuyanta da shakar kamshin turarenta. Ka taɓa ganin inda aka bar farilla aka yi nafula? Ta zabe jikinta daga nasa tana ƙara rangwaɗa jikin tana ƙara rangwaɗa jikinta da salon tafiyar ta na shi'umanci. Kamar ba Nasir Nasar ba haka yi saki baki yana kallon har ta zauna a kan kafet ɗin da ke ɗakin. Ta fara buɗe ledojin da tun kafin ta buɗe su, ƙamshin kazar ya cika hancinta. Ƙananan idanuwan ta lumshe tana lasan labbanta da ta. Ƙamshi mai daɗi ka san a komai nawa ina martaba kaza, musamman ta na da na san ko ban ci ta ba sai an fanshi a kaina shi yasa ba na mata cin wasa. Ta yi magana tana kai cinyar kazar bakinta ta yaga, tana limshe ido da taunawa. Shi kam kallonta yake zuwa yanzu ya fara sanin wace ce Hafsa. Mace ce da bata san menene kunya ba ko baƙunta a al'amarinta ba. Duk abin da ke zuciyarta tana fitowa ne ta faɗe shi kai tsaye. Matsowa ya shi ma ya zauna a kan kafet ɗin yana kallonta. Ba za ki mun tayi ba ne? A lokacin ta gama da cinyoyin kazar da fiffikensu, ta fara yagar gangar jikinta. Wannan ai duk tawa ce, ka duba idan ka zo da wata sai ka ci, kamar ya. Ɗago kai ta kalle shi, ina nufin idan ka shigo da biyu ɗakin nan to za ka ci ɗaya ne ni ma na ci idan kuma ɗaya ka shigo da ita hakan na nufin ta wace ni ɗaya ta kai ƙarshen maganar ta ɓalle murfin yagwar tana kaiwa bakinta shafa kan sai yana tauna labbansa da yake jin sa a bushe wadda kuma zirga-zirgar aure ta hana shi samun nutsuwar ya ci wani abin kirki na a zo a gani daga nan ya shiga buɗe ledar yana ganin babu komai a cikinta sai ƙasusuwan da hafsa ta yi rugu-rugu kamar kura ta samu nama ina ɗaya da ke ciki Ya jefa maganar yana kallon ledar, don ya san tabbas kaji uku ya so, ɗaya a leda daban, biyu a leda daban. Ya mika wa uwar gidansa leda ɗaya sannan ya shigo musu da ɗayar, sai dai kuma bai ga komai ba bayan ƙasusuwa a gabansa. Kina nufin dikke ɗaya kika ci kaji har guda biyu manya? Ya yi maganar da tsananin mamaki. Sai dai ga ƙarin mamakin sai ga Hafsa ta miƙe tsaye banda abinka Nasir, kai da kai da za ka samu garaɓasa menene abin damuwa akan batun kuma kaza ka sha yogurt ka ɗauro alwala mai sallar amare ka farce kazar ka kawai daga haka ta shige toilet tana banke kofar da yake bin da sakakken baki yana ƙara mamakinta kafin kuma ya yi murmushi ya ciza bakinsa za ta ga kuwa banca kaza zan nuna mata maza ma suna suka tara bata san wane ne Nasir ba ya yi maganar yana ɗaukar jarkar yogurt ɗin yana tittilawa a cikinsa Sai da ya shanye sannan Hafsa ta fito fuskar ta ɗauke da ruwa wanda ke ba shi tabbacin alwala ta ɗauro ita ma. Da haka shi ma ya ajiye gorar ya shiga toilet ɗin. Kafin ya dawo ta gyara wajen ta shimfiɗa masa da dumar yin sallah. Sai ya ja su raka'a biyu bayan sun ita yake ƙoƙarin tashi sai hakan ya sa Hafsa ta zauna da shi ta ɗauki hannunsa na dama ta ɗora a kanta. Ka roƙi alkhairi na a zaman aurenmu daga wajen Allah. Ka kuma nemi tsari daga sharrin da ke tare da ni. ta yi magana tana kallon sa kamar yadda shi ma yake kallon ta. Ganin kallon da yake mata na rashin fahimtar maganarta da inda ta dosa ya sa ta fahimci ta auri mijin da ke zaune zero ne a kan addini. Zan karanto ma addu'ar sai kana faɗa. Wannan sunna ce ta aure. Kai ya gyaɗa mata ta shiga karantowa yana nanatawa har suka gama. Daga haka suka miƙe gaba ɗaya shi ya fita zuwa sashinsa yana ce mata yana zuwa. Ita kuma ta shiga toilet ta wanke ta kana ta sake yin wanka. Da ta fito mai da kuma turare sai wata rigar baccin da za a kira ta da akwai da babu domin babu wani abu da ta ɓoye a jikinta asali ma iyakar ta rabin ta bata sauko mata ba. Ta ƙara feshe jikinta da turare mai sanyin ƙamshi ita da kanta ta san ta fitini da duk wani salon da za ta hau fatar da Nasir a yau ɗin. Ƙofar da aka turo ya sa ta ɗago kanta daga kallon mutumin da take da juya jikinta Tun da ya shigo ɗakin ƙamshin da yake ji ya ƙara aukata shi har kuma zuwa lokacin da ya ɗora idanuwansa a kan Hafsa. Ji ya yi nosunan kansa da suke sarrafa rayuwarsa sun harba, musamman maganin da ya sha na ƙarin ƙarfi. Kafin ya shigo gidan ya taimaka wajen ƙara hautsina rayuwarsa. Bai tsaya komai da tunanin komai ba ya afka mata kamar mayunwacin zaki. Haukansa ya ƙara ta'azzara ne a lokacin da hancinsa ya sake shako masa ni'imtaccen ƙamshin da ke jikinta wanda zai iya cewa bai taɓa jin kamar sa ba a iya tsawon rayuwarsa ya Allah Hafsat wannan kamshin zai iya haukata ni da yawa ya yi maganar yana cusa kansa a tsakanin wuyanta har ya ga abin da zai masa har ya ga abin ba zai masa ba ya kashe wutar ɗakin to masu sauraro a nan za mu dakata ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman